Dr. Habiba Lawal mai rikon mukamin sakataren gwamnatin tarayyar Najeriya ta fito ne daga karamar hukumar Toro a jihar Bauchi. An haife ta a ranar uku ga watan Yunin shekarar 1963. Ta yi karatun firamare a makarantar firamare na Gemzu a garin Toro. Sannan ta yi karatun sakandare a kwalejin tarayya da ke Kaduna. Ta kuma karatu a Jami'ar Ahmadu Bello na Zaria inda ta yi digirinta na farko da kuma digiri na biyu wato masters. wanda daga bisani ta yi digirinta na uku wato doctor degree a jami'ar abubakar ta ba balewar da ke bauchi har ila yau ta yi wani karatun a wata jami'a mai suna angiliya a kasar birtaniya daga cikin irin ayyukan da ta yi har da koyarwa a jami'ar abubakar ta ba balewar da ke bauchi ta yi kwamishina a ma'aikatan ciniki da masana'antu da ma'aikatar al'adu da yawon bude ido a jihar bauchi ta kuma rike mukamai iri daban-daban a matakin gwamnatin tarayya hajiya habiba lawal ita ce ke rike da mukamin babban jami'a a ofishin sakataren gwamnatin tarayya wanda a halin yanzu ita ke rike da mukamin riko na sakataren gwamnatin tarayya a gefe guda kuma na tuntubi wasu da suka san ita dr habiba lawal to suna na ibrahim zailani tsohon dan majalisar tarayya wanda ya wakilci karamar hukumar tsoro kuma tsohon kwamishinan watsa labarai tsohon kwamishinan shari'a tsohon mai tallafa ma shugaban kasa marigayi raduwa a ta fannin majalisa to alhamdulillahi garinmu ma ɗaya ne habiba haifaffe cikin garin toro ne habiba tun lokacin da ta tashi ta girma an santa da hazaka an santa mai basira ce ko bayan basira ga haƙuri da rike amana duk abin da kasa habiba ta maka insha ma Allahu ba wani haufi za ta yi shi kai tsaye kuma yadda ya kamata a matsayinmu na mutanen toro muna ganin kusan za a ce kayan jara buhari ne yake a gindin kaba so ya samu mai tallafa masa ya samu mai gaskiya ya samu mai kishi ya samu mai ilimi wanda kowane matsayi mu mun yi imani Dr. Haji Mahmuda Lawal za ta yi rikewa. To Abdulhabu muna godiya da babban murya ma shugaban kasa President Muhammadu Buhari wannan karamawa da ya yi ya karrama 'ya'yan jihar Bauchi. Saboda haka muna godiya a madadin iyayenmu, kakanninmu, yayinmu, kannenmu, da 'ya'yanmu gaba daya na gode maman abdu wata 'yar kasuwa ce a jihar bauchi ta yi bayani irin ayyukan jin kai da dr habiba lawal ke samarwa al'umma abin da zan bayar ita dai habiba mata ce mai azaka ta tashi ne da hali mai kyau domin kuma ita ta fito daga gidan tarbiyya wanda shi wannan dr garkuwa allah ya ji da rahama ne baban ta ba dan har ga Allah mu ba mu san cewar ma mace za ta samu irin wannan mukami ba wanda mu ba mu san daɗin demokradiyya ba ma sai domin ta muka fi sanin daɗin da demokradiyya wanda take ka mana cin abubuwan sun gaba da yawa a tubu local government suna nan ayyukan da ta shimfiɗa mana ta kai wasu ayyukan taimako a nan tubu local government ga mu dai da a tubu local government muna matsalar ruwan sha sosai a nan tubu amma Allah da ikon sa ita da ta ta tashi ta mana ruwan sha ko ta ina an yi bankuna da sauransu yanzu haka kuma makarantu da dama wanda ita da sabi ba ta tashi ayyuka a ciki ta taimaki jama'a wanda ma da kudin ta ne ta yi wasu ayyuka ta ga wannan mata babu abin da za mu ce mata akwai sololi wanda ta kawo su irin sola sola na wutan nan wanda idan ba wutan nan ta ita ta kawo sololin na aka sa tun daga cikin garin to yanzu ta shigo ko da ba wuta ba ka zama akwai wuta a garin wannan matsayi kuma da aka ba bata ubangiji Allah ya ba bata gaba a kansa ita dai dr habiba lawal matar aure ce Loha Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.